يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دلايا قوة رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو لا يدريه لدى أربعين دلايا wanda ya dace da sha hudu ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin Allah cikin rahamarsa da baiwarsa ya dawo da mu domin ci gaba da karatun tafsir cikin suratul hajj za mu tashi aya ta shidda. muna roƙon Allah ya mana jagoranci kafin nan kamar yadda muka saba za mu ambaci bayin Allah masu sadaukar da tukiyansu fi sabilillahi da muke fatan Allah ya sadaukar masu da gidan aljanna wanda suke ciyar da marayu suke tallafa masu kamar haka akwai idris shehu dabo ya ba da dubu da ɗari biyar abdullahi najib ya ba da ɗari biyar rakiya faruk ta ba da dubu biyu bukar abdullahi ya ba da dubu uku awwal abdulaziz ya ba da ɗari biyar abdullahi muhammad adamu ya ba da dubu goma sha biyar Musa Abubakar ya ba da dubu uku wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah ɗari biyar wani bawan Allah dubu biyu Habiba Bala ta ba da dubu uku wani bawan Allah dubu uku Jamila Isa ɗari uku sai Salahuddin Al'ayub ya ba da ɗari biyar wani bawan Allah dubu ɗaya Muhammad Sa'id Abdullahi ɗari biyar nuhu abubakar ɗari biyu maryam abubakar dubu ɗaya wani bawan allah ɗari biyar Suleimanu iliyasu dubu ɗaya shamsiya alhassan dubu ɗaya waɗannan bayan allah sun san daɗin kuɗi amma suka sadaukar saboda allah subhanahu wa ta'ala don haka muna roƙon allah da izansa da buwayarsa ya ba su daɗin gidan aljanna su da iyayensu da iyalansu gaba ɗaya kuma Allah ya albarkaci dukiya ya tsare zuriya Allah ya yawaita irinku Allah ya sa guzarin gidan aljanna ne kamar yadda muka saba mukan tunatar da masu son su ba da wannan gudunmuwa lambar account unity bank sifili sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ta'ala ya saka da gidan aljanna malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود الله أكبر jiya ayar da muka yi magana ta karke ta magana akan kafirai masu ƙoƙarin hana fahimtar addinin Allah da imani da Allah subhanahu wa ta'ala don haka suke hana duk wanda zai je ya bauta ma Allah a ɗakin Allah alka'abatul musharafa yau Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allah wadan ku masu yin haka kai can ku kun taɓe kun yi asara kuna bauta ma wani ba shi ba kuna haɗa shi da shi a wajen bauta kuma a ƙasa a wajen da Allah ya assasa shi min awwal yaumin akan a tsare tauhidi a bauta ma Allah shi kaɗai ba tare da shirka ba sai ya ambatan mana asasi da asali na kafa wannan daki wa izba wa ana ka ambata musu in ba su sani bane su ji a lokacin da muka shiryar da annabi Ibrahim muka nusashe shi muka bayyana masa makanal bait tsabar inda ɗakin ka'aba take domin ɗakin ka'aba a wasu santuttuka ana cewa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cikin Ali Imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن fa فإن الله غني عن العالمين duk wani gini wanda aka assasa shi a doron ƙasa da sunan za a bauta wa Allah a cikinsa ka'aba ce malamai suka ce wanda aka so ma ba su umarni su gina mala'iku sannan adam alaihissalam aka gangaro zuwa annabi ibrahim ya rushe ba alaman wajen ya zama fili daji Allah ya shiryar da annabi Ibrahim ya nuna masa inda mahallin yake bidat dari bisa dari ba ƙarin taƙa ba ragin taƙa kuma ya nuna masa bisan wajen ba ƙarin inci ɗaya ko waya ɗaya annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya gina wannan ɗaki min jadid da shi da ɗansa Ismail alaihima ni ala nabiyina afdalus salatu wa taslim ne nan ubangiji subhanahu wataala yake tunasar da mu imtinanan wata asilan dan a nuna mana ni'iman da Allah ya mana sannan a nuna mana menene asalin gina wannan Shi shine Allah tushrik bihi shai'a kada ka haɗa kowa da ni a wannan ɗaki annabi ibrahim shugaban masu tauhidi ne ashe kenan Allah na cewa ka gina wannan ɗaki a bauta mun ni kadai kada a haɗa ni da kowa wajen bautarsa lalacewa ne ta kai ga lokaci ya yi tsawo aka koma ana bautan gumaka a wannan ɗaki kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma da fitra ce fitratullahi lati fataran nasa alaiha sunnar da Allah ya aza al'umma akai akai ake ake bauta ma Allah a wannan daki yaya da jikoki tattaba kunni da inhinhin sai suka canza shi yasa ka duba suratul bayyana lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal na munfakin hatta ta'tiyahum albayyina rasulun min Allah tilo alaihim sawfan mutahhara fiha kutubun qayyimah ya waɗannan ahalil kitabi yahudawa da nasara da mushirikai waɗanda suke bautan wani ba Allah ba suna kan fitira waɗannan suna aiki da abinda annabi Musa ya zo Yahud kenan waɗannan suna aiki da abinda Isa ya zo da shi nasara kenan waɗannan suna kan tauhidin annabi Ibrahim duk suka lalace kuma ba su gushe ba cikin lalacewa da kafici Waɗannan suka ce uzairu ɗan Allah ne yahudawa kenan hasha hujalla jalalu waɗannan suka ce isa ɗan Allah ne nasara kenan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira waɗannan suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata ne muna bauta musu don su kusanta mu da rahaman Allah ne subhanakallahumma hadha buhtanun mubin duka ƙarya ce haka aka kasance haka aka tafi duniya ba tauhidi sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawo da al'umma akan addinin gaskiya Allah ci shirbi shai'a kada ku haɗa wani da ni a wannan waje kada ku bauta ma wani ba ni ba a wannan ɗaki alka'abatul musharrafa wa tahhir baitiya ka tsarkake wannan daki nawa barin ƙazanta barin datti barin da abin da bai dace ba Allahu akbar shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin hukuncin da ya hukunta haramun ne wani wanda ba musulmi ba ya shiga haramin makka haramun ne tun daga lokacin da addini ya kafu saboda Allah ya ce wa tsahir baitiya litsa'ifina ka tsarkake wannan ɗaki nawa ga masu yin mani tsawafi kawai kuma abinda muka umarce ka ka gina domin sa kenan wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahira baitiya littafina, wal-akifina wa idan ka koma ayal bakara kenan wa tahir baitiya littafina ga masu tawafi tawaf shine a hawla haular kaaba a ɗora kewaye ka'aba a ɗora kewaye ka'aba a sa ka'aba a hannun hagu ana kewayata, ana kewayata, ta shine at-tawaf ba inda aka yadda kai tawafi da sunan ibada sai nan wajen komin girman masallaci komin kyan shi komin asalin shi ba yadda kai tawafi ba dan haka al nabawi tare da cewa akwai ma kabari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yau ya haɗe da shi ba a yadda ka je kai tawafi ba Kudus wanda alharamu salis ba a yadda ka je kai tawafi ba to ya jama'a kuke tawafi alal da'ih ƙubbobi da kaburan mutane kaga ana tawafi a kai la ilaha illallah aina Allah aina tauhid aina alhanifiyatu sam'a jama'an musulmi kuma mutum ya da'awar musulunci wannan ba daidai ba ne don girman Allah mu dawo da hankulanmu da iliminmu da tunaninmu zuwa ga ayoyin alkur'ani da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce a tsankake wannan ɗaki ba gunki ba kiran wani ba Allah ba ba bautan wani ba Allah ba a kiliyarin ɗin shiga masu ɗawaki. walƙa'imina da masu tsayuwa suna sallah wa ƙomu lillahi ƙaniki a san kake wannan ɗaki saboda haka warin ka'is da masu yawaita ruku'u masu yawaita sujada a nan malamai suka ce Allah ta'ala ya ambaci manya-manya rukunai a sallah guda uku qiyam shi sa wanda duk yi sallah ba a tsaye ba yana da ikon yayi a tsaye ba shi da sallah ko da ka jingina ne da garu sai ka jingina jinginan da garun zai faɗi zaka bi shi baka da sallah baka da sallah kana da ikon kai sallan azhur a tsaye sai ka zauna kai a zaune baka da sallah domin Allah subhanahu ta'ala ya ce Walƙaimina wa qumu lillahi qanitin rukuni ne sannan ruku sannan sujada kana karya gwiwarka kana nuna ba wanda ya isa kai masa wannan nau'i na girmamawa illallah sannan in ka dubi ɗan adam kyan shi da sharafin shi da darajansa da mukaminsa da mahimmancinsa a fuska ne suka ce ya Allah wannan abu da ka bani mafi daraja a jikina gashi ina bursuna shi a ƙura ina tawadu'u ina khushu'i ina hudu'i gare ka rabbul alamin shi yasa kake ganin in ka ji an ce na ga kyakkyawa fuskan shi aka duba ba a duban kafan shi wani sai a ce sarkin kyau ne amma ka dubi kafan shi sai ka ga ta bankare amma an ce kyakkyawa ne fuska ake duba sannan ɗan adam ya yadda fuska na da muhimmanci. sai ka ji an ce ya dubi tsabar fuska na ya ce min kaza ka taɓa jin an ce ya dubi tsabar ƙeyata sai dai a ce a ai na san ba zai iya duban tsaban fuskata ba shi yasa ya faɗi a baya na a ƙeyata kenan kun gani? kun gani ko? shi yasa Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza da'aba ahadukum falyattaqil wajha fa inna Allaha khalaqa adama ala suratihi ko dukkan mutum zaka yi annabi yace wallahi kakka kuskura kamare shi haramun ne ko da ya cancanci bugu to banda mari ko danka ne ko bawanka ne ko matakka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga mata ma yace wala tadribul wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait kada ka mari matarka dan wani shi ka cukuci dan sai ya tsinka mata mari yace almu'a da almu'a kake zaune kai ma almuri ne domin alqur'ani yace alkhabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati lalatacciya tana zama da lalatacce ne hali bai daya ba ba za a zauna ba saboda kan kace mata lalatacce ya kai lalatacce ne in kace mata jaka kai jaki ne in kace mata karya kai kare ne hattara hatta uwar yayaka to duka wannan muna son mu nuna muhimmancin waɗannan rukunai ne tsayuwa sallah ruku'u a sallah sujada a sallah shi yasa ba a yadda ka karya wata gaba ga wani halitta ba sai Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada fasara biyu magabata suka yi masajid masallatan Allah masjid jam'u masajid ana gina su dan Allah ne fi buyutin azinallahu an turfa'a a yuskar fi hasmu Izan Allahu akbar subhanallah alhamdulillah tilawatul qur'an kakka shiga ka ambaci sunan wani da sunan bauta sannan wa annal masajid mawadhi'us sujud gabubban da ake sujada lilla, Allah kawai ake tankwarawa ai masa sujada shi yasa Allah ta'ala ya jikan Usman dan Fodiyo cikin Ihya usunna wa ismadil bid'a, yana cewa mutlaqul inhina'i bi ra'si haramun ko gaisuwa za ku yi da mutum a lafiya a lafiya irin dan kwakwaf din nan da ake yi da ka kaman zakara zai ci eh, hatsi zai bi tsaba lafiya lau lafiya ce haramun ne domin kana yi don girmama ne ko walakantawa ba ka yi don walakanci sai don girmama. gabakka ce ba ka karya ta ga wani sai Allah subhanahu wa ta'ala an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun minna yalqa akhahu ayan hani alahu qala la ayubashiruhu qala la ayakhudhu bi yadihi qala na'am mutum ne ya gamu da dan uwansa ya duka ya gaishe shi ne a'a annabi ya ce a'a ya rungume shi ne su tsotsi juna annabi ya ce a'a a kama hannu ne ai musafaha annabi ya ce kwarai kuwa sunna ce malam ba ta haifar da fitina sai rahama iman za an daina musafaha sai a kula malam walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta a millatahum yahudu da nasara ne zai ce naka ne shi kai nashi ne wallahi sai ya raba ka da addini ka bi shi ka zama a kukutun dan kwaikwayo to daga nan zai ce na sami abokin tafiya wa qana Allahu sha'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ji jama'a musulmi wannan shine abin da ya wajaba mu kiyaye abin da ya wajaba mu yi abin da ya wajaba mu tsayu akai وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل فارس ياتين من كل فج عميق طيب. النبي إبراهيم عليه السلام يا جنة داكي wanda za a tsankake a bautan Allah a kuma bauta ma Allah a cikinsa to kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya ansa wata addu'a da ya yayi waje al'af'idatan minan nasi hau ilayhi ya Allah ka sanya zukata daga cikin mutane ta karkata zuwa gare shi duk mumini za ka ga yana mene yana ɗauki ya je aikin haji Alhaji lassar da harshe ziyara ya ziyarci ɗakin Allah ya ba da wannan manasik Allah sai ya ansa wancan addu'a ta annabi Ibrahim ya ce wa azin finnasi bilhaj ka yi shela ka yi kuwa ka sanar da duniya cewa su zo su yi aikin haji aikin haji tun zamanin annabi Ibrahim ne shi yasa kaga da yake larabawa suna kan addinin ibrahim ne ko a kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna aikin haji sai dai akwai shirka a ciki in za su yi talbiya sukan ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikan tamliku huwa ma malak amsawanka ya Allah mun ansa kiranka mun ansa kiranka baka da abokin tarayya sai abokin tarayyan nan naka da kan mallake shi da abin da ya mallaka shirka ta shigo gumakansu suke nufi abubenin bautansu suke nufi Allah da ya zo ya aiko manzansu sallallahu Alaihi wasallam sai aka tsarkake aikin haji aka kauda duk wata shirka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak sabat tauhidi to da wannan aya Allah ta'ala ya ce wa'azin finnasi bil hajji da aka ba shi wannan umarni annabi ibrahim alaihissalam ya yi shela ya yi kuwa wasu malamai suka ce ya hau kan dutsen safa wasu malamai suka ce ya hau kan dutsen jablu abi kubai wallahu ta'ala alam ya dai an shi umarni ya isar da saƙon Allah ya yi shela hamma ya tambaya ya ubangiji an ce mutane duka to da wani sauti zan yi wa kaifa ablugun nasa wa sauti layan fuzuhun ya zan yi in isar ma duniya gashi murya ta ba za ta isa ba ba waɗannan na'urori na social media ko kafafen yada labarai wanda yanzu za ka saki bayani duk ya gama duniya babu sai dai muryar ɗan adam ko an saƙuwa babu babu Allah subhanahu wata'ala ya ce na wa alainal balaq kai dai daga muryarka kawai mu za mu isar kunnin kowa ya ji ya salam annabi ibrahim alaihi salam ya hau dutsen safa ko jabalu abi qubais ala qaulin ya kira ya ayyuhan nas إن ربكم قد اتخذ بيتا فهجوه Allahu akbar! ya ku jama'an duniya karan katakab ku. Allah subhanahu wata'ala ya yi ɗakinsa a wannan duniya ya ce ku ziyarce shi ku yi aikin haji kamar yadda yake so ku yi aikin haji malamai suka ce da annabi ibrahim bai ce abidatan minan nasi ba wasu zukata daga cikin jama'a da ya ce abidatan nasi ne da duk duniya kowa sai ya fatan yi aikin haji kowa ma ba wanda zai kafici to daga nan wanda ya ansa kira a lokacin da annabi ibrahim ya yi kira to zai kuje aikin haji ko ba shi da kwandala wallahi sai ya je sai ka ga dalili in ka ansa so biyu ka je so biyu in so dozin ka je so dozin in so ɗari ka ansa sai ka je so ɗari ta kowane yanayi in baka ansa kira ba kuma duk yadda ka yi yunkuri wallahi ba za ka ba Har ka mutu ya sa kaga da yawan ma'aiba mu ba ko kowa da kowa ya aikin haji ba zai yiwu ba kai da kake sauraron na ka san haka alhazan guda nawa ne Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku jama'a ku yi aikin haji kabula kafin a hana aikin haji alagafa ta malam ya da ɗan kuɗi kaɗan sai ka je ka yi aikin haji kuma ba ba da wani daɗewa ba 1994 aikin haji kana da dubu arba'in da ɗaya za ka je ka yi dubu arba'in da ɗaya alagafa ta malam a baka guzurin da ya fi kuɗin lokacin naira na da daraja 1994 zamanin baban gida kenan karamar kujera 41 ne karamar kujerar nan za a baka riyal 750 riyal yanzu nawa ake bayan ran ka ba da kusan miliyan biyu miliyan biyu alaga fata malam wake da miliyan biyu da ne ne gace ce za ka aikin haji daga dai hidimomi zuwa kudin kaza zuwa abinda za ka bar ma iyali malam sai ka yi ije akalla miliyan biyu sannan za ka yi aikin haji sannan guzarin bai kai ya dawo ba algafi ta malam subhanallah Allah ka huwace mana ka hore mana ka ba mu ikon bauta maka cikin sauki يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتون رجالا سرومك دساون da kafa kenan a taka tinkis tinkis kanas ta kano daga nan aje haji kakanninmu nawa suka je a ƙasa wani sai je yana matashi ya dawo tsoho wani ya tafi ya zama tikafi ya zama ɗan makka sa'udiyya saudiya yanzu haka suna nan ‘ya'yansu da jikokinsu ba su masan nan ba wani iyayen sun mashi kwatance wata rana kawai sai a gan shi ya zo yana tambaya an ce ya zo zariya anguwa kaza gidan wane kaza in an zo sai a ce wai yanzu sai jikoki ya zo ya yi masu alheri ya koma duk mun gani iyayensu da kakanninsu ko can can can a ƙasa suka je ma a ƙasa shi ne ya ka rijala rijal jam'i ne na rajil kamar niyam da na'im niyam jam'i ne na masu bacci ko na'im fa mufrat mutum ɗaya rijala jam'i na masu tafiya da ƙafa Rajin, na'im fa'il mutum ɗaya mai tafiya da ƙafa. saboda haka wanda ke da iko ya taka sayyada ya je yi aikin haji komin nisan da yake a duniya Allah bai ɗauke mashi ba Allah bai ɗauke mashi ba wa ala kulli damir sannan ku zo min akan dabbobi waɗanda cikinsu ke ɗamfara sun yaushi raƙuma dawaki da duk wani abin hawan da zaka iya hawa a wancan lokaci saboda nisan tafiya hatta asbaha Makabu hazila shine ma'ana zamir yau da gobe an tafiyan an tafiyan hayye yaushi ya yankwane ya rame ku zo mun anan kenan Allah ya so mu cewa ku zo da sawunku shin zuwa da sawu shi yafi ko ko ka hau abin hawa malamai ka san ba su barin ɗan ƙanƙanin abu sai sun tattauna wasu malamai suka ce ka taka da sawun kashi ya fi domin ka taka za ka masallaci yawan takonka yawan ladanka yawan takonka yawan ladanka kowane tako hasana ne to idan za ka kuma masallaci mai alfarma ne fa suka ce ai hasana na aikin alkhairi zuwa wannan masallaci da wancan masallaci na makka akwai bambancin ladan dubu ɗari saboda haka tako ɗaya ladan dubu ɗari don ko na fila kai bambancin kenan da za ka yi nafila a gidanka ko a masallacin anguwanku wani ya yi nafila a masjidil harami in an baka lada ɗaya shi za a ba shi lada dubu ɗari algafata malam wane ne mai imani ba zai kwaɗayin ya samu kanshi agun ba amma ka san abin mamaki na taɓa zuwa umara gane ga ɗakin Allah da watan azumi an sha ruwa amma wasu suna nan suna bushashensu ba hausawa ba ne ba zan iya sani ba ko laraba ne ko ba larabawa ne ba amma abinda suka so mu buɗe baki da shi ta ba irin wannan tukunyan gafa su ga harami kuma ina gaya maka har muka yi sallan magariba suna shan tabansu la ilaha illallah jama'a musulmi kun ga hasara takan auku akan dan adam a lokacin da shi ba shi da shuhuri wani hasara ta kai wannan a ce ga ka harami da watan azumi a yi buɗe baki ka karya da lofe a yi magaruba kana shan taba kana zaune ga ka'aba kana kallo tuwata alhazanmu da yawa akwai ga falallu wanda sai su ce wai za su yi sallansu a gida duk harami ne ka tashi tun daga nan tinkis-tinkis ka tafi wannan waje sannan ba za ka je a yi sallah da kai masallaci mai alfarma ba mai amfanin zuwanka ka je kallon kallo ne ka ga jama'a jama'a su ganka ko ka je bautan Allah ne A a'udhu billah Allah wa as'alullaha at-tawfiq to irin waɗannan abubuwa ba ƙaramar ɓanna ba ce ba ƙaramar aibi ba ne wanda wajibi ne mu kula subhanahu wa ta'ala wasu suka ce zuwa da sawu ya fi wasu suka ce kai a hau abin hawa ya fi aka ce ya za ku faɗi haka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa ne ya tafi ai da ƙarfin shi da lafiyansa amma ba a ƙasa ya je ba wallahu ta'ala ala wa alamu muhimmi ka tsarkake niyya ka sami guzuri na halal don ka ɗebi haram kai sata ka tafi aikin haji ko kika yi zina kika tafi aikin haji ko ana kana ba da tukunyan kashinka ana bin ka ta baya aka biya maka aikin haji ko kina zuwa ana matsugo da ke hajiya babba na matsugo da ke kuka ranka ya aikin haji kun yi aikin banza inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne abu mai tsarki yake ansa Allahu akbar shi yasa wani malami yake cewa idza hajjta bi malin kulluhu suhtun fama hajjta walakin hajjatul iru in kai aikin haji da dukiyar da gaba ɗaya ta haramun ne ba aikin haji kai ba hajijiya kai hajijiya wahalan kawai wuji-wuji aka yi da kai kai ta gilu ka dawo ba lada kila masu yin zunubi Allah ka kare mu ya tina min kulli fajjin amiqo alhazan nan su rinka zuwa daga kowane bulo hanya sako na sassan duniya mai nisan gaske shine amiq shi gaba ليشهدوا منافع ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الله أكبر daga cikin hikima na shar'anta aikin haji bayan tsara tauhidi da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala manafi'a lahum domin alhazan nan da suka haɗu na duniya gaba ɗaya su masu shaida irin fa'ida da amfani da sa su samu a tsakaninsu domin za a samu kyakkyawan uhuwa yan uwantaka ta gaskiya za a samu ta'aruf Yadda za ka san ni in san ka duniya ce ta haɗu shi musulunci ya haɗa mu ɗaya dunkule waje ɗaya a mataki na anguwanninmu aka ce mai jam'i za ka sani makwabcinka ya kwana lafiya ko ya kwana yana masarsara ta nan za ka gane ya ƙoshi ko ya tashi ciki ba bambanci da baya ɗan farar hanji ya naɗe za ka gane dukkan farin cikinsa da damuwarsa daga nan sai mai uhuwa yan wantaka saboda Allah ba'ifi ƙauye ya taimake shi shugaba ya taimaki talakarsa haka dai mai kuɗi ya taimaki wanda ba yi da shi a sati sai a haɗa mutanen gari waje ɗaya a yi sallar jima'a ɗan na waccan anguwa da na waccan anguwa ku haɗu daga nan sai ku daɗa jaddada imani bugu da ƙari kuma sai ku yi tawasi bil khair ku yi ta'awani albirri wa taqwa idan shekara so biyu kuma a haɗa mutanen gari gaba ɗaya da na ƙauye waje ɗaya a idi da a ga juna a san juna a shekara kuma a haɗa duniya yau hajjil akbar a ranar arafat duk duniya za ta haɗu nan to liya shahadu manafi'a lahum domin su shaida amfanin da ke tsakaninsu akwai manafi ad-dunyawiyya akwai manafi al al-manafi ad wal manafi al akwai amfani na duniya wani nan zai kulla kasuwanci da wani nan wani zai abota da wani tafiya na aikin haji yana sanya amintaka da abota ga wanda ma baka san shi ba idan kai mutumin kirki ne shi mutumin kirki ne abotan nan sai ta ɗore har mutuwanku ai ta cin arziki arzikin juna saboda kowane dan adam da bai wanda Allah ya masa da irin ni'imar da Allah ya masa sannan wani a wata ƙasar yake za ku aminta yanzu da yake duniya a haɗe take ku ta cin arzikin juna sannan manafe ta lahira a addinance kaga ukuwa islamiyya wani abin da baka gane ba a fahimtar da kai a addini kaga malamai iri-iri daga kasashen duniya mabambanta ka haɗu da ilimin da baka taba zato ba da sauransu da sauransu di yana ciki kuma mu lura li yashhadu manafi'a Allah sai ya kawo manafi dinnan nakra wato ba a iyakance ba ba a yi ta'arifinsa ba saboda haka komi kana iya samu na amfani a aikin haji wanda baka taba zato ba wani ma in ya gama aikin hajin sai ya kasuwanci ta bude masa ya ninninka kudin aikin hajin wani dan wanzan ne duk kai a bashi riyal goma ka gaya mun daga fitowar rana zuwa fadi riyal nawa zai samu Allah ya halasta subhanahu wa ta'ala saboda haka manafia Allah subhanahu ta'ala bai ce li manafi'a ba a li yashhadu manafi'a amfanin da ka sani da wanda baka sani ba da wanda kake zato da wanda baka zato wanda ya shafi rayuwa da makoma duk zaka samu Allahu akbar Allah subhanahu ya ce wa yasku asmallahi daga cikin amfanin da ɗan adam ke samu a aikin haji in dai ba gafili ba ne za ka ga kullum lissani harshensa martabitin da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala daga sallah sai karatun alƙur'ani sai hailala sai hamdala sai kafara babu wani abu da za ka samu yanayi na shashanci wannan babban al'amari ne musamman fi ayyamin ma'lumat a wasu raneku waɗanda suke sanannu wasu raneku ne sanannu mafi yawan malamai jamhur suna cewa su ne ashiratil awwal min zulhijja kwana goma dinnan na farkon zulhijja a ciki ake ayyukan haji ciki ne ake samun yau mutawiya takwas ga wata ranar fita zuwa mina a tafi mina a kwana ana ambatan Allah ana salloli ana zikiri sannan ciki ne ake samun yawmul arafat yawmul hajjil akbar ranar da Allah ke alfahari a duniyan mala'iku ga bayansa da ke doron kasa suna bauta masa ya ku duba ga sunan fululu sun zo kafa duk ƙura kansu ya mummuɗe saboda wahalar tahiya ba su zo ba sai don su kira la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haka ku shaida din na gafarta musu babu ranar da ake yanta bayi barin wuta kamar wannan yini rana muka ce yini yana cikin ashirin awula min zulhijja shi yasa malamai suke cewa babu wani yini mafi daraja raneku kama kaman ko fiye da raneku goma na zulhijja Allahu akbar subhanahu wa ta'ala ya kira su ayyam ma'lumat akwai abinda ake ce ma al'ayyamul ma'adudat kwanaki waɗanda suke ma'adudat ma'adudat su ne mene suka ce ranar sallah da ayyamu tashriq su ne ayyamul ma'adudat wanda aka lissafe su su gane ku ne da ake son ka yawaita ambatan Allah hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shirbin wa zikrullahi azza wajal kwanakin tashriq shine ranar sallah in ya an yi an gama to na biyu da na uku da na hudu kwana uku bayan sallah shine iyakan ayyamut tashrik sai ai wa man ta'ajjala fi yawmaini da wa manta ta'akhkhara fala isma alayhi wa man shi shine wanda ya kwana uku wa man ta'ajjala wanda ya kwana biyu daga nan ayyamut tashrik sai ta yanke kuma cikin ayyamu tashrik duka kana iya yankan layya in baka iya samu ranan farko baka yi rana ta biyu in baka iya samu rana ta biyu baka yi ta uku in baka samu baka yi ta ƙarki daga nan kuma in baka samu ba sai baɗi ga mai yawan rai alama razaqahum min bahimatil an'ami fa ambaci Allah tuli bisa abinda Allah ya azurta su na bahimatil an'am bahimatil an'am sune raƙuma shanu awaki da tumaki shi ne wata aya ta ce famaniyata azwaj min abda'ani isnaini wa min albaqi ma'azi isnain dangi takwas ne awaki wato tinkiya da rago sai kuma akuya da kadduwa wato kadduwa da bunsun sai kuma sa da karsana sai raƙumi da taguwa to duka wannan wani abu ne da Allah ya azurta mu da su subhanahu wata'ala ya ce mu ambaci Allah a kansu Sawa a lokacin da muna gida ba wajen aikin haji ba ne za mu yanka sai mu yanka da sunan wani bismillahi Allahu akbar sai mu ci daɗi lokacin da ba mu yanka ba fa mu sha nono in mun yanka mu ci nama mu yi amfani da fata mabambanta da ake yi da shi wani ya yi takalmi wani ya yi tintin wani a yi mashi belt ya sa a tsakiyar shi yana yanga yana tafe yana lankwashewa yana man never go straight dama da kallon kwashe ka tankware ka nemi tashi ya gagara mu gatsiya na ruwan Allah kana girman kai kana yanga a gari wai kana tafi a lankwashe in Allah ya ce ba za ka miƙe ba gun ya san dare shi kenan ka zama tsoho da kuriciya kana tafiya kamar lauje kaga yarinya kacacal kacacal kacacal tana har tana wani eh, rawa da jiki da ke ji sai ka ce tozan akumi na ko tozan sa na mamalmalar fai ta ga 'yan kwalisa ga 'yan duniya ga 'yan bariki ga 'yan zamani Allahu akbar Allah mai haƙuri hakanan in za mu yi aikin haji ne mun musu taklidi muna amfana da su ta hanyar hawansu da ambatan Allah shine fakulu min hawa aqimil ba'isal faqiyam idan kun je hadaya kuka soke raƙumanku ko kuka yanke awakinku da ragunanku to fa kulu minha ku ci daga cikin abin da kuka yanka ko kuka soke wa aqimul ba'isa kuma ku ci yadda wanda ya shiga cikin tsanani alba'is huwa allazi asabahu bu'sun alfaqir mabukaci mai tsananin bukata shi yasa malamai suka ce mafi kyan layya ko hadaya ka kasa uku kulu wahadu wata saddaku ku ci ku yi kyauta da shi naman kenan kuma ku yi sadaka kyauta ana ba wanda ya mallaka ne don so kana da rigar da tafi wanda zan baka sai in ɗauka in baka ƙauna ce wanda duk kake so kake ma kyauta ba wai sai bayi da shi ba annabi ya ce ta hadu ta habu ku rinka kyauta a tsakaninku sai kauna ta shiga sai kauna ta shiga wani mai hikima yana cewa hadayen nasu ba li ba'din tuwallidu fi qulubihim al-mahabba kyauta tsakaninka da ɗan uwanka ka bashi ya baka sai ka ji ku ta ɗinke kuna son juna kuna kaunan juna kuma ɗan abu kankani sai ya haifar maka da ƙaunar da baka zato yanzu ba man ne ba ake yayin shi Ko min girman shi sai a ce naira ishirin ko talatin min kyan shi da zaka wanke ƙwara uku kana da amini wanda ya nuna tsab kuma bai ruge ba goshin la'asar sakaliya sai ka je ka gaishe shi ka ce kai na ga wani kyawawan mangwara ne sai na kama ka kai buɗe baki har azumi ya kare ba zai manta da kai ba baka kashe naira ɗari ba amma kuma ka sadar da zumunta da ƙaunar da tafi miliyan ɗari kula da wannan yan tsohuwa ƙawar mamaka kila mamaka ta mutu shekara aru-aru ka je ka gaishe ta da ɗan goronka da hamsin ɗinka sai ka sa ta kuka ta dosa zumbuɗa maka albarka wanda ba za ka samu ba in ba a nan ba algafa ta malam sun malaika shi gaba ثم وليوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سننكما أولا أيكي نهجي za su kau da ƙazantansu nan ishara Allah subhanahu wa ta'ala yake mana game da abubuwa na rukunan hajji lokacin da ka zo ihrami ko za ka yi harma da aikin hajji ka zo miƙati ana so ka rage gashin ka buzu-buzu gashin baki ka rage gashin gaba ka aske gashin hammatarka ka aske ƙumbanka ka aske ka zama fesfesar gunin ban sha'awa saboda za ka shiga wani aiki wanda har a kai ga kayi ihilali na farko sannan za a baka dama kai ɗayan waɗannan abubuwa domin na daga cikin mahazuratul ihram daga lokacin da kai harma da aikin haji duk wani gashin da ke jikinka in ka zub da shi to ka yi saɓanin abin da aka umarce ka kuma sai ka ba da fidiya kayan ka dabba don haka ake cewa ka yi waɗannan abubuwa wali a menene wali ya fudu tafassahun wali yufu nuzurahum kuma in haka yi alwashi ya Allah in ka bani iko na aikin haji ni kuma ne maka alwashin zan yanka raguna ɗari hadaya alwashi kenan to shi alwashi in an yi wajibi a cika yufuna bin nazari Allah ya yabi masu alwashi su cika amma kuma ba a son ka fare shi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa annazru la ya'ti bi khair wa inma yustakhraju min al-bakhil alwashi bai sa alkhairin da kake fata a baka dan ba ba Allah hanci marwaci ne ake ake tatsa daga jikin shi ta hanyar albashi ya Allah in albashi na ya fito na yi alkawalin zan ciyar da marayu goma ko in gratuity na ya fito Allah ne alkawalin zan ciyar da marayu goma to wannan zai sa gratuitin ya fito don ka yi alkawalin za ka ciyar da marayu goma annabi ya ce wallahi ba zai sa a yi maka ba da can kai ma marowaci ne baka ciyar da marayu sai ka kara bukatarka ka ce za ka yi ma Allah wani aiki to shi yasa malamai suka ce ba a san a yi amma in an yi kuma bukata ta biya wajibi a cika wal yatawafu bil baitil atiq kuma wajibi ne Allah yana ba da umarni a yi tsawafi a kewaye ɗakin Allah wanda yake daɗaɗɗe ba yau ba jiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a gina shi shi tsawacin nan aƙalla muna da tsawafi kala uku akwai tsawafi da ake ce masa tsawaful kudum wajibi ne idan ka bar shi da ganga sai ka yi hadaya fidiya wato da isanka abin da ake so da ka sauka maka da ihaminka ka nufi ɗakin ka'aba da ka je ka yi tsawafi a shiwa na farkon su ka yi sassafa idan ka nuna guzari ka fa iso lafiya kamar yadda shekarun da annabi ya umara mashirai suke cewa duk sanyin madina ya cinye su yana annabi ya ce ku yi sassafa ba gudu ba ba tahiya ba ba kuma tsalla kawai ba ku nuna akwai fawa a jikinku izza kenan kuwa musulmi ba a so ya tafi kaman zai mutu talau-talau hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if muminin da zaka ganshi mai kwari mai kanfi yana taran ko kwana shi ya fi alkhairi a wajen Allah kuma shi Allah ya fi so fiye da talau-talau mai tafiya kamar kwai ya fashe mashi a ciki amma zalika wa fi kullin khair tunda duk sun sufantu da imani kowa akwai alkhairi tare da shi amma akwai bambanci ta'ala ya ce to da ka zo akwai tsawafu na mene alqudu Tsawafu qudu sai kuma tsawaful ifada shine tsawafin rukuni wanda galibi yana cikin ayyukan da ake yi ranan sallah ranan sallah muna da aiki hudu ne alhazai na da aiki hudu jifa ɗaya kenan na biyu yanka hadaya biyu kenan na uku aski na hudu tawaful ifada sune amalu yaumin nahar daga lokacin da ka je kai jifa kai yanka kai aski to ka yi a as sugura nan take kana iya sa tufa kuma ka fesa turare kaje je tawafi ba cikin bangonka ba iza sai ka cire kuma ko ka yi tsawafi to wannan ƙaramin sallama da aikin haji ne za ka iya sa turare za ka sa kayan gida duk abin da mahazuratin nan na ihram da aka hana ka yanzu za ka iya yi sai abu ɗaya in kana tare da iyali ba za ku ga juna da sunan neman ɗan maka ba har sai ka gama kwanakin nan na mina to daga ranar da ka gama kwanakin mina ko dai ga wanda ya yi ta'ajili ko wanda ya yi ta'akhiri in ka gama ka dawo to shi kenan in akwai iyali alasa a sami ɗa a maka sai ku sa mashi alhaji ko hajiya tunda a can aka nemo shi a can aka samo shi ko da an haife shi a zazzau ya halasta sai tsawafi na uku waliyattawafu bil baitil atiq ana son tsawafi a ka'aba ya zama akhiru ahadika bil bait ba fila ba ka daura kayanka gashi ka ije to sai ka je kai tsawafi kana gamawa ka saba sai gida sai dai an yi rangwame ga ashabul azar. kila wata lokacin da za a yi tsawafin za a tafi gidan ta haihu ba a yin tsawafi ana jini wata kuma za a tafi gobe cikin dare kawai sai al'adanta ya dawo ta wannan an ɗauke masu amma in ba da wannan dalili ba da mai kama da shi to baya halasta ka tafi gida ba tare da kayi tsawafi ba bal ya tsawafu bil atiqo wasu suka ce atiq da ɗaki tun da inna awwala baitin wadai alinna filallazi bi bakkata mubarakan menene lillazi babbakatan mubarakan ko lil alamina fihi ayatin azuna ja ayar sannan wasu suka ce atiq wanda aka yanta shi barin yanta Allah shine ayan da muka yi karatu jiya wa may yurfihi bi ilhadin bi zulmin nuzqhu min azabin alim Allah ya yanta wannan daki ga duk wani wanda zai kama shi farmaki sai dai za a zo lokacin da Allah kuma ya alkawarin za a rusa shi kamar yadda ya tabbata a hadisai alamomi na tashin alkiyama a jama'an musulmi mun koro ga lokaci yana mu. muna fatan Allah ya sa abin da muka yi ya zama mai amfani duniyanmu da kiyamarmu ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifuffukanmu masu taimakon addini Allah ka taimaka masu masu tallafa ma marayu Allah ka tallafa masu Allah ka ji kan iyayenmu da iyayensu da malamanmu da malamansu da ƴan uwanmu baki ɗaya mazansu da matansu ka baiwa marasa lafiya lafiya na gida da asibiti mu ma da muke jin lafiya a jikinmu Allah kai ka fi mu sanin damuwanmu in akwai wata cuta da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka yaye mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله